Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau juma'a ta ƙarshe a watan Afrilu da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku kafin ku ji abin da muke tafi da shi a wannan shiri ga kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden da kuma wasu manyan jami'an gwamnatinsa sun fara wani gagarumin kamfe na yi wa al'umma bayani kan kudurinsa na kashe dala tiriliyan hudu don gyara kayayyakin more rayuwa a kasar. Yanzu haka kasar Brazil ta zama kasa ta biyu a duniya da yawan waɗanda suka mutu a corona da ya kai dubu ɗari hudu. duk da cewa wasu alamomi na baya-bayan na nuni da cewa an shawo kan kwayar cutar. Daraktan yankin Turai na hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 ya sauka sosai a makon da ya gabata a karon farko a cikin watanni biyu. Kanin labaran kenan rahotanni daga jihar niger najeriya na nuni da cewa 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram ne sun kashe soja guda da kuma farar hula daya a wani sabon hari da suka kai garin fawa muna da rahoto bayan labarai to wannan matsalar tsaron dai da ta buwaye al'umma a kasar ya sa karan farko wani gungun 'yan majalisa shirin yin tattaki zuwa fada shugaban kasa domin ganawa da shugaba muhammadu buhari kan matsalar tsaro sai dai masu kula da lamura sun ce an sha su sun warke bisa dalilin cewa da shi shugaban kasar najeriya malam muhammadu buhari da su sanatocin da su 'yan majalisar da sauran shugabannin hukumomin tsaro babu wanda ya dauki matsalar tsaro da take damun kasar nan da muhimmanci a matsayin wata matsala wacce ta shafe shi sai kuma shirin manuniya da gogan naku isa lawal ikara na ikara yau wace waina aka toya dubu dai maganar tsananin tsamin tsaron da wasu ke ta tsatsafa tsanin hawa tsaunin tsare tsarin tsame yan kasa daga dukkanin damuwar da ke damarwa amma kuma duk da haka wasu yan kasa sun ce shawarwarin da ake shimfiɗawa ba shiga suke cikin kunnuwan gwamnatin wannan kasa ba turka shi sai ku kasance tare da mu amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden da kuma wasu manyan jami'an gwamnatinsa sun fara wani gagarumin kamfe na yi wa al'umma bayani kan kudurinsa na kashe dala tiriliyan hudu don gyara kayayyakin more rayuwa a kasar da kuma ƙarin tallafawa ƙananan yara da iyalai. A jiya Alhamis ranar da ya cika kwanaki ɗari a ofis, Biden ya tafi jihar Georgia da ke kudancin Amurka wacce take da muhimmanci a siyasance da ake fafatawa da ya sha da kyar a zaben watan nuwamban bara don gudanar da kamfe a kusa da garin Atlanta da shine garin da ya fi girma a jihar. Wannan yankurin nasa yana zuwa ne kwana ɗaya bayan jawabinsa na farko ga taron haɗin gwiwa na majalisun ƙasar inda ya gabatar da abin da ya kira abubuwan da yake so ya cimma don taimakawa Amurkawa masu matsakaicin karfi su samu ko su ci gaba da samun daidaito na kuɗi. Yanzu haka kasar Brazil ta zama kasa ta biyu a duniya da yawan waɗanda suka mutu a corona da ya kai dubu ɗari hudu duk da cewa wasu alamomi na baya-bayan nan na nuni da cewa an shawo kan kwayar cutar. Masana kiwon lafiyar kasar sun yi murna da raguwa waɗanda suke kamuwa da kuma mace-macen kwanan nan gami da matsin lamba ga tsarin kiwon lafiyar Brazil. Amma da yawa suna fargabar kwanaki masu ban tsoro na zuwa lokacin hunturin sanyi a bangaren kudancin Amurka. Watan Afrilu ya zama watan da mutane suka fi mutuwa da annobar a ƙasar ta Brazil, inda dubban mutane ke mutuwa a asibitoci masu cunkoson jama'a. Kusan mutane dubu ɗari ne suka rasa rayukansu a Brazil a wata ɗaya kaɗai. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daraktan yankin Turai na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO Hans Klug ya faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 ya sauka sosai a makon da ya gabata a karan farko a cikin watanni biyu da yake jawabi a hedkwatar hukumar WHO ta yankin a Copenhagen. Klug ya ce waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma waɗanda suke mutuwa shi ma ya ragu a makon da ya gabata. Ya kuma ce zuwa jiya Alhamis kashi bakwai cikin ɗari na mazauna turai an musu cikakkiyar rigakafin wanda sama da kashi biyar da ɗigo biyar cikin ɗari na yawan mutanen da suka harbu da covid-19 ne Kulog ya yi gargaɗin cewa yayin da wannan labari ne mai daɗi kwayar cutar har yanzu tana barazana yayin da adadin waɗanda suka kamu ya kasance mai yawa a wasu yankuna da dama. kada a yi nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jihar Niger Najeriya inda aka kashe wani soja guda da farin kaya ɗaya a wani sabon hari da mayaka suka kai garin fawa a shalkwatar karamar hukumar muya. Wakilin a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ci gaban rahoton. Har da fafawa fafawa fafawa ina gefen masallaci kawan gama sai ga harbi wani matashi da ke gyaran mashin haka kusa da mu yana tsaye kawan gama sai ya ji fawo bindiga ta same shi kawan gama ya fadi na yi rashin nashi idan na kai shi asibiti ina yanzu ya mutu wallahi kan babura suke eh kan babura ne yanzu mutum nawa kenan suka kashe nan to presently dai akwai mutum biyu wanda ni na sani akwai mutum uku kuma suna kwanci a asibiti akwai soja ɗaya da suka kashe to shi ma dai dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger sanata Sani Musa Tire ga abin da yake cewa akan wannan sabon hari na sarkin fawa. Daga ɗin na su masu tsaro wanda yake iya nunawa akwai soja daya da Allah Suraye Tiransa da biliyan guda sannan wayansu sun samu rauni amma a cikin haka sun iya dawowa da baburan wayannan mutane wajen guda bakwai. da bindigogi da yawa da aka samu da kuma hada rpg na'am to su wannan kuna ganin boko haram ne koko dai yan bindiga ne kawai a to alamun da muke gani dai babu bambancin su da yan boko haram saboda duk yadda suke yi abin da yan boko haram din nan suke shi suke yi kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani daga rundunar yan sandan jihar niger akan wannan hari na sarkin fawa domin kuwa kokarin samun kakakin yan sandan jihar niger wasi Aliyu Abiodun ya ci tura To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da kai wannan harin amma ta ce ba ta da tabbacin kashe wani in ji sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro na jihar Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Sai an tabbatar cewa eh, Allah hakika wannan raɗin an rasa shi kafin a fara zuwa ana yadawa. Ah, na tabbata zuwa anjima ko gobe za mu samu cikakken bayani daga jami'an tsaro tun da lokacin abin ya faru ina kokarin ma in samu a ah, dpo na sarkin fawa da sauran jami'an ban same su ba don na san suna ina wannan ana fafatawa ah, yanzu ina ganin kila a ah, kura ta dan samu yes zuwa zuwa an jima na tabbata za mu samu cikakken bayani mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida na batsari. Kuna sauraron sashen Hausa ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Muhammad da ci gaban labarai. A jiya Alhamis gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce yana fatan cewa za a buɗe birnin New York kafin ranar ɗaya ga watan Yuli. Sai dai ya ce za a yi riga malam masallaci idan aka yi wannan hasashen. Kuma ya faɗi haka ne a lokacin da yake gabatar da bayani game da COVID-19 a Buffalo da aka tambaye shi game da magajin garin birnin New York Bill de Blasio wanda ya ba da sanarwar cewa birnin zai sake buɗewa a ranar 1 ga watan Yuli. A wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin, de Blasio ya ba da hujjar cewa an yi wa mutane miliyan 6.3 rigakafin da sauran ci gaba da aka samu na covid-19 a cikin birnin a matsayin dalilai a cikin sanarwar tasa amma magajin garin ya kuma yadda cewa shawara ta ƙarshe ta kasance tana wajen jihar. Daga ƙarshe, a bayyanarsa ta farko a kotu tun bayan da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci na makonni uku, mai sukar Kremlin, Alexei Navalny, ya kira shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin sarkin ɓarayi. Navalny ya bayyana jiya Alhamis ta faifan bidiyo daga gidan yari zuwa kotun Moscow, inda yake ɗaukar ƙara hukuncin da aka yanke masa na ɓata sunan wani tsohon soja a yakin duniya na biyu A cewar rahotanni, Nabalni ya zama siriri kuma ya aske gashin kansa. Ya ce na kalli madubi tabbas ni kwarangwal ne mai ban tsoro. Nabalni ya fara yajin cin abinci a ranar uku ga watan Maris kuma ya kawo sa a ranar 23 ga watan Afrilu. A ƙarshen shari'ar ta jiya Alhamis ya samu dama ya cece Putin. Labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Muhammad Tafis Baballe ya karanto. A wani yunkuri na kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya, 'yan majalisar dattawa 109 za su ziyarci shugaba Muhammadu Buhari cikin sirri a wani lokaci da ba a riga an bayyana ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyanmu Madina Dauda ta labarta mana. Baya ga yawan korafe-korafe da suka kwashi lokaci mai tsawo suna yi a zauren majalisa. Wannan shine karan farko da majalisar dattawa za ta yi irin wannan yunkuri Tunda aka dawo ta farkin demokradiyya shekaru 21 da suka wuce musamman akan batun tsaron kasa. A wannan batu na tsaro majalisar dokokin kasar ta yi ƙudurorin sama da 200 a shekaru 11 da 'yan da kayan baya suka kawo a kasar farmaki. Wani abu da ya ɗauki hankalin majalisar dattawan a kwanan nan shine tarwatsa mazauna ƙauyuka fiye da hamsin a jihar ne Neja da 'yan Boko Haram suka yi tare da kafa tutocinsu a muhimman ƙauyuka guda uku. Sanata Muhammad Sani Musa shi ne ɗan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Neja ta gabas. Mun sha kukan nan fiye da shekara bakwai ana kukan cewa mutanen nan sun zo sun kafa sansani a jihar Neja. Musamman a wurin Kamuku Forest wanda yake yana da yawa shi ne ya taso tun daga Zamfara ya wuce har zuwa Kware zuwa Burgu da sauransu. A yau da nake ma magana ƙauyuka kusan hamsin da biyu duk an kore su. a jihar Neja? a jihar Neja a karamar hukumar shiroro munya da rafi local government an kore su yau in kika je idps da yawa da aka kafa wurin mazaunin da za su zauna na fiye da dubu ɗaya sun shiga gidan sarkin mina akan cewa sun zo gudun hijira kafin a lallabe su su koma cikin makarantu da ke gefen gidan sarki mutanen nan sun kafa tutar su a gari garuruwa kusan uku a ƙaure magami da alawa su ma 'yan majalisar wakilai suna shirin yin wani gagarumin taro na manyan ƙasa da masu ruwa da tsaki daga fannoni daban daban-daban domin gano bakin zaren da zai taimaka wajen warware matsalar tsaron in ji shugaban majalisar wakilai femi Bajabi amila the house reiterates its commitment to the security and corporate existence of the Federal Republic of Nigeria and will therefore accelerate its engagement with stakeholders at a special security summit that is being organized by the House of Representatives. Sani Bajabiya Mila ya ce za mu yi wannan taron a wani yunkuri na ceto kasar mu daga rugujewa. Ina da yakinin za mu fito da hanyoyin tabbatar da ƙasa ɗaya dunkulalla da za ta ɗore. To sai dai ga ƙwararre a kimiyyar tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso yana ganin waɗannan yunkuri da majalisar ke ke ƙoƙarin yi a yanzu ihu ne bayan hari. Ni wani abu ne da na ɗauke shi tamkar ihun ka banza ko kuma ihu bayan hari ko kuma wato hauragiya. Domin da shi shugaban ƙasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari da su sanatocin da su 'yan majalisar da sauran shugabannin hukumomin tsaro babu wanda ya ɗauki matsalar tsaro da take damun ƙasar nan da muhimmanci a matsayin wata matsala wacce ta shafe shi illa kawai ana ɗauka wani abu ne da ya shafi talakawan ƙasa da haka kanku ake ji domin dukkanin waɗannan abubuwan da suke faruwa shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. na rubuta takarda ta janyo hankalin gwamnatin najeriya akan wannan matsala da aka zo aka ayyana da ta yanzu a jihar Niger da sauran makamantansu amma aka yi kunnen uwar shegu kuma na tabbatar ba ni kaɗai ne na janyo hankalin gwamnatin tarayya kan irin waɗannan abubuwan ba. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin fusatattun 'yan majalisar dattawan 109 da shugaba Muhammadu Buhari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC muna kuma watso shirye-shiryen a kan mitoci goma sha shida da kuma talatin A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu kai tsaye tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da biyar. Kuna kuma iya sauraron mu a hanyar sadarwar intanet duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. wallahi tallahi dan arewa yana da haƙuri yana da juriya amma yana da kuma iyakan tura ta kan kai bango to kada akai can ba mu san tashin hankali ba mu san fada da kowa ba amma ba mu san wulakanci dabta hakim babu ahmad din da ke magana da yawun kungiyar dattijan arewacin najeriya kenan ko da ke dai wani tsohon gwamna a arewacin najeriya ma na ganin abin ya kai ga matukar tikewa wani abin faruwa duk duniya duk duniya bai nake wani abu duk duniya shi ma dai dakta usman bugaji cewa yake abin fa ya kai yadda ba a zato kasance ce ta durkushe abin da rige mata yanzu ta ruguje na san masu mulki ba yan so a faɗi haka ba don ba san irin wahalar da muke sha ba wannan kuma ya sa manyan malaman addinin musulunci gaya wa duniya cewa layi ne aka sauka an ce mutum ya koma kan gaskiya komai nisan ta da kan ya doge kan barna to har yanzu don ke maka magana ba mu koma hanyar gaskiyar ba sai dai kuma duk da haka gaggan yayin jam'iyyar abc na cewa har yanzu fa yan ƙasa na da marmari da maradinta gaskiya mutane ba su gaji da apc ba domin akwai amfani masu yawa da apc ta kawo ma kasa waɗannan fa sai saye ne na somin taɓin muryoyin da muka tattaro muku a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri na manuniya. Shiri na goma sha ɗaya ɗaya bayan ɗayan da ke ɗaɗɗako muku batutuwan da suka banci kasashe masu tasowa musamman ma dai a Najeriya da ake ganin abubuwa na ƙara narkewa. Dubi dai maganar tsananin tsamin tsaron da wasu ke ta tsatsafa tsanin hawa tsaunin tsara tsarin tsame 'yan ƙasa daga dukkanin damuwar da ke damarwa. Amma kuma duk da haka wasu 'yan ƙasa sun ce shawarwarin da ake shimfiɗawa ba shiga suke cikin kunnuwan gwamnatin wannan ƙasa ba. Wannan kuma bai hana dattijan arewacin Najeriya kiran wani katafaren taro na tattauna hanya mafita ɗaya tilo akan matsalolin arewacin Najeriya ba. Kamar da yadda kakakin kungiyar dattijan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad wanda wancan lokaci ma shine ya tsaya a gaban tukunyar da aka yi rabon sakamakon zaben shekaru da goma sha biyar a madadin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nuna wa manuniya manufar dattawan arewa a wancan taro. Mun daɗe muna ta juyayi mu kaɗai kungiyar dattawan arewa da kuma wani lokaci da wa'yansu wanda suke jin zafin yadda arewa ta zama yanzu a karkashin wannan mulkin a shugaban kasa dan arewa da gwamnoni mai yan arewa da shugabannin tsaro na yan arewa da yan arewa da yawa na mulki amma arewa na ta kara tabarbarewa to sai muka ce to bari a kira taro mana yanzu maimakon wannan ya dauki baya wani kana da gani abin da ake muka kira wannan taro duk wani dan arewa duk wani addinin ka da kabilan ka da sauransu aka zo kuma Allah ya taimake mu aka yi wannan taro abubuwa uku muka roki Allah ya ba mu nasara a cikin wannan taro na ɗaya dai mu haɗa kan arewa shi sa ka je arewa house gidan sardauna saboda mu a wurin mu nan ne cibiyar arewa na biyu muna so mu fito da abubuwa mu ƙara fahimtar rashin tsaron nan da rashin tattalin arziki da taɓarɓarewan shugabanci a arewa shi me kawo mana shi ne kuma ina ne fita. na uku mu yi ma a sauran najeriya kashe di kada ku fa ku ga matsaloli sun addabe mu a arewa ku ɗauka cewa akwai wata galaba da za a iya samu a arewa wallahi tallahi ɗan arewa yana da haƙuri yana da juriya amma yana da kuma iyakan tura ta kan kai bango to kada a kai can ba ba mu san tashin hankali ba mu san faɗa da kowa ba amma ba mu san wulakanci. Dr. Hakim Baba Ahmad ya yi dogon batu game da arewa da halin da ake ciki amma sannan a hankali ne za mu rinka sara da sassako wasu daga cikin batutuwan muna kawa cikin wannan shiri na manuniya. Kuma irin wannan dogon jawabi ne ma ɗaya daga cikin manyan masana a arewacin Najeriya. Kuma shugaban cibiyar nan ta bincike da bunƙasa arewa ta ARDP a taƙaice kuma a turance. Dr. Usman Bugaje baje bayani game da irin abubuwan da suka hanga su ma irin nasu taron da suka yi. Mun zazzabo mutane daga cikin waɗannan ƙungiyoyi da dai duk wani wanda aka san dai yana da ruwa da tsaki ko kuma zai sani domin a tattauna a gashin kai me ke faruwa ƙasar nan tamu game da ɓangarorin nan uku wanda su suka fi damun ƙasar nan na farko rashin tsaro na biyu tattalin arziki da rashin aikin yi na uku ya ma gwamnati ke tafiyar da al'amuranta ma'ana me yasa duk wani ofis duk wata ma'aikata da ka sani ba ta iya aikinta 'yan sanda sojoji sun kasa raba mu da waɗannan mutane da suka addabi wannan ƙasa tamu duk wata ma'aikata da ka ɗauka in ta bada ruwa ce ba ruwa in ta bada wuta ce ba wutar in ta asibiti ce ba maganin ba ma malama in ta karantarwa ce ba malaman ko an yajin aiki ko ba ai wato komi dai na ƙasar ya lalace shine muka ce mu zo mu tattauna da mutanen da abin ya shafa ba gwamnati ba mu ji shin me ya kawo mu wannan wurin ya zame mu fita domin ƙasar ce ta durƙushe abin da rige mata yanzu ta ruguje mu dai iya abin da za mu iya gani kenan na san masu masu mulki ba za su a faɗi haka ba don ba san irin wahalar da muke sha ba suna can killace a cikin sanyi raba tana duka su suna da kuɗi suna da abin da za su ci iya su san kai su waje suna karatu to wannan taron shine muka yi to koma dai me ke faruwa kuma kowane irin kallo za a yi wa waɗanda ke ganin ya kamata a gaya gwamnati gaskiya akan irin halin da ake ciki a wannan ƙasa yanzu su dai malaman addini na gani turba aka sauka saboda aka an saki layi kuma ya zama wajibi a yi gyara da ke dai shehun malami dr ahmad Mahmud Gumi ya ce gyaran da ake nema fa har yanzu ba a hanya ba. A gaskiya matsalar tsaro abun ya taɓarɓare kuma mun shiga wani hali domin duk abin da ke kawo kwanciyar hankali a ƙasa babu shi. Na ɗaya dai mutane na cikin yunwa to shi kanshi tsaro yana samun barazana. In mutane ba su da aikin yi tattalin arzikin ƙasa ya ruguje shi kanshi barazana ne. to amma wanda fi muni shine mun bar al'umma mai yawa ba ilimi kuma ba wani abu da suka iya saboda haka sai kuma a tagari suka koya musu sata kuma satin nan sai tana kawo kuɗin da hankali bai ɗauka. saboda haka laifi ne muke ta yi tuntuni amma yanzu ne tsamari sai dai me an ce mutum ya koma kan gaskiya komai nisan ta hanyar gaskiya Ta fi da kan ya doge kan barna to har yanzu da ke maka magana ba mu koma hanyar gaskiyar ba wace ce hanyar gaskiyar na ɗaya a yi kula da tattalin arzikin ƙasa a gyara shi na biyu a ilmantar da mutane saboda haka kaga mutanen daji ba wani abu da aka sa gaba a ce a yi program da zai fitar da su daga talauci ya fitar da su daga jahilcin da suke da shi sai dai a yi ta wasa da su da siyasa to kaga kenan ba mu ɗauki hanyar gyara ba domin wannan barazana daga daji take fitowa ba wani bakon abu ne a nigeria ba yadda duk lokacin da aka bijiro da wata shawara idan ta fito daga bakin wasu ɗaiɗaikun mutane da yawa gwamnati kan gwale waɗanda suke wannan batu saboda sukan kira su da 'yan adawa da ko da shawara da kyau ma ba a duba ta wannan kuma kuma shine abu da tsohon gwamnan jihar Jigawan da ya taɓa neman shugabancin Najeriya Alhaji Lami da ya ce lokaci ya yi da za a jefar da shi kawai a kalli ƙasa a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya idan ko ba ka ba to akwai sauran tafiya a ƙas. Inda ke hamayya shi ne abubuwa sarki a kan daidai amma inda yake kusan ana magana ƙasa a ce ala misali a zamfara a wajen gaidan a wajen ƙasar borno abin da ke faru a kaduna ba ke faru a ko'ina akan yanayin rayuwa akan tsaro Wannan bai faru duk duniya duk duniya bai da ke nuna abin duk duniya abin kwa gari a ce ka ɗauki dan uwan ka rike shi shine jarin neman abincin ka shine neman kuɗin ka a zo gari yan uwan juna a kwana garin gaba ki kaf a mutu fyaɗe so da haka ba magana gwamnati ba magana hamayya shine me muke matsayin halayen mu me ya faru amma wasu suna ganin eh, kamar mutane irin kudattawa a matakai daban-daban kamar sun shiru kaji ko idan har cewa kasar ta mu ce gaba ki ta kowa da kowa ce da mai hamayya da wanda baya hamayya don nake gwamnati don da ma kawai ɗan ƙasa kawai to sai a kalli abubuwa kan matsayin kasa. Barganin ban bangar bugun gwamnati da tsarin ta na tsatsefe tsananin samun tsaron da aka tsinci kai a wannan kasa wasu 'yan jam'iyyar apc na ganin idan za a yi wa jam'iyyar adalci ya kamata a gane har yanzu fa 'yan najeriya na da marmari da maradin ta alhaji salihu mustapha na jam'iyyar apc na cikin jerin gwanan masu neman ganin sun yi shugabancin ta a sabon zaben da ke tafe kuma ya ce 'yan kasa na son jam'iyyar ko da ke dai akwai matsalolin da yake ganin ya kamata a gyara su gaskiya mutane ba su gaji da apc ba domin akwai amfani masu yawa da apc ta kawo ma kasa siyasa yi wani lokaci apc da kanta ne ba ta fitowa tana talla abubuwan da ta yi amma da tana yi yadda pdp take yi da mutane za su san zahirin abubuwan da aka yi to ina ganin shawara ta da zan ba apc ne duk abin da za mu yi mu fara daga cikin gida wancan da za ta ba mu gwiwan ko karfin gwiwan da za mu iya mu ceto ga abin da za mu yi ma kasa nan ne za a iya ceto mu jam'iyyar ga abin da muka talla a kanta dole ku yan jami'a ga inda muka tsaya ga abin da za ku yi ma wanda aka zabe dole za ka zamanci mutane ka nemi mutane tafiya ne ta jama'a a baya wanda za a ba haƙuri wanda ya yi laifi a gaya masa ka yi laifi irin yadda za a iya cin nasara kenan. iyaka iza icen dafa manuniya na wannan mako kenan domin iyaka abin da manuniya ta kunso na wannan mako kenan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya ya zo muku a wannan mako musamman ma dai abokin aiki mahmud ibrahim kwarin jihar kanan da ya kwaso wasu muryoyin da kuka ji sai kuma shamsiya hamzan da ta haɗo mana wasu muryoyi daga babban birnin tarayya abuja ni isa lawal ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. a gaida na ikara sai kuma nasiha ramadan sunana amina suleiman turaki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idha waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشعمة ما أصحاب المشعمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موجونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان mukhalladun sadakallahu al'azim. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Joe Biden da kuma wasu manyan jami'an gwamnatinsa sun fara wani gagarumin kamfe na yi wa al'umma bayani kan kudurinsa na kashe dala tiriliyan hudu don gyara kayayyakin mora rayuwa a kasar da kuma karin tallafawa kananan yara da iyalai. A jiya Alhamis ranar da ya cika kwanaki ɗari a ofis, Biden ya tafi jihar Georgia da ke kudancin Amurka wacce take da muhimmanci a siyasance da ake fafatawa da ya sha da kyar a zaben watan Nuwamban bara don gudanar da kamfe a kusa da garin Atlanta da shine garin da ya fi girma a jihar. Yanzu haka kasar Brazil ta zama kasa ta biyu a duniya da yawan waɗanda suka mutu a corona da ya kai dubu ɗari hudu duk da cewa wasu alamomi na baya-bayan nan na nuni da cewa an shawo kan kwayar cutar. Masana kiwon lafiyar kasar sun yi murna da raguwa waɗanda suke kamuwa da kuma mace-macen kwanan nan gami da matsin lamba ga tsarin kiwon lafiyar Brazil. Amma da yawa suna fargabar kwanaki masu ban tsoro na zuwa lokacin hunturin sanyi a bangaren kudancin Amurka. Daraktan yankin Turai na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, Hans Klug, ya faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 ya sauka sosai a makon da ya gabata a karan farko a cikin watanni biyu. da yake jawabi a hedkwatar hukumar WHO ta yankin a Copenhagen. Clark ya ce waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma waɗanda suke mutuwa shi ma ya ragu a makon da ya gabata. A jiya Alhamis gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce yana fatan cewa za a buɗe birnin New York kafin rana ɗaya ga watan Yuli. Sai dai ya ce za a yi riga malam masallaci idan aka yi wannan hasashen. Cuomo ya faɗi haka ne a lokacin da yake gabatar da bayani game da COVID-19 a Buffalo. da aka tambaye shi game da magajin garin birnin New York Bill de Blasio wanda ya ba da sanarwar cewa birnin zai sake budewa a ranar ɗaya ga watan Yuli. To masu saurare da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu nan da sa ɗaya da rabi lokacin da abokan aikinmu za su kawo muku shirin mu na hantsi. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da kariya a shafinmu na intanet voa hausa facebook.com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto labarai da kuma chubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.